الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين يا ايها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wanda alhaji ya a kama wani yau daya ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da biyar da lafiya wanda kuma shi ne shida ga watan daya na shekara ta dubu shekara ta dubu da dubu da arba'in da bakwai da na hijirar manzon muna nan a cikin sifatul sala kuma hadisin da muka karanta na karshe shine hadisin a hadisin Abdullahi ko Abba na sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a wuce shi akan gaɓoɓi guda bakwai a mahimmancin wancan a karatun baya karatun jiya kuma sai muka tsari a sauran abin da ya rage na hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana shi ka da ya rinka kayan kayansa ko kuma tattare gashin ta lokacin da zai yi gida kuma mun yi bayani a masu wannan da wani bayani hama. yanzu akwai matsaloli guda biyu da tambayoyi a jiya suka na ba mu adam da ke tambaya a baya a kan maganar wanda ya sujada a kan yatsunsa haka kusan ina kokin waɗannan tambayoyi waɗanda za su biya an karanta ne a kan wata matsala da bai wani da kusa ta ba da sai ta jawo ni kuma in shigar da ita a cikin inda ba zai ba ka kaɗa ta ta biyu ba ka jiya na bashi Allah to amma kuma sai ga ya ga Allah da rubuta shi a rubuce za ka zan karanta muku da shi da kuma matsala ta ƙarshe da muka ƙara tsarin tsayoyi goma sha biyu a wannan baɗi kafin mu je karanta a cikin matsalar da ya tabbata da ya tambaya ita ce masa da al'adun min ubuyin min al'adun saba shi ne da hukuncin wanda ba wai a hannu kaɗai ba a ƙafa, da hannu da wani wuri sai aka ce a ɗora sai ya taɓa wani ɓangare sai bai taɓa wani ɓangare yanzu ya ce a yi daga a kan hannu mun ce kuma mutulaku ismin yadda a larabci wato mutulaku wala, wato ma baina awwal asabi ila alku ko ka daga nan zuwa nan wani ɗin su yi kaf wani asabi don haka da wannan yatsun da cikin tafin duka suna cikin aliyar haka ne shi kuma da wata lafiya da ta an umarce shi da ya sujada a kan aliyadai to idan mutum ya sa ya yatsun haka ya sujada kuma an ce aliyadai aliyadai kuma ya haɗa da wani to sujada ta gano alkaf da shi gaba to shi sujada ta yi shi ne iskalin wannan ya haɗa da idan mutum ya yi sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asraqul adamai da yatsun kafafu haka duka yatsun ke to idan mutum ya yi ya kuka ko suka taba kasa ko bi ko kuma ɗaya kaɗai sun shadda wannan mutar yatsun kaɗai? sai bai danne har wasu yatsun su shiga ba shi kuma ya ce asra yatsun duka su tabbata a danne su a kasa har ma kan kwarar da su suna kallon aljanna idan mutum bai haka wasu zai ta tayi na fata ana da dole ka ga matsala ce mai muhimmanci to abinda malamai suka ce shi ne ita sallar ta yi mata ɓaci ba ba daidai yake da wanda ya ɗaga hannu ɗaya bayan an ce hannu biyu sai bai ɗora ba gaba ɗaya ba daidai yake da wanda ya ɗaga ƙafa ɗaya sai ɗora ƙafa ɗaya bayan an ce ƙafa biyu ba daidai ne da wanda ya ɗora wani shi ya sa hanci ba waɗannan duka mun ce sai sun sake kalla bisa maganar da kake bin jari amma wannan an ce biyu ai ya ɗora su an ce hannaye da ya ɗora a ƙasa hannu da cewa ya ɗora da yanka an ce ƙafa sai ya ɗora yatsu manya-manyan nan guda biyu kaɗai sai bai ɗora sauran ba amma kafar da aka ce a ɗora a ƙasa ya ɗora ya ɗauke dai bai cika yadda aka ce ba to wannan za ka ce sallar ta yi amma ya ɓata kuma ya saba wasu hmm. an fahimci wannan الإمام hmm. الوحيباني ɗaya daga cikin malaman Hanabila a cikin littafin da kulle nuna ya yi magana a kan wannan yace wa yujzi ba'du kulli udwin wa yujzi ba'du kulle udwin fi sujudi alayhi idan aka samu wani ɓangare na kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓin sujada ɗin ya taɓa ƙasa aka yi su sujada da shi to ya wadata لأنه لم يقيد في الحديث في الكل domin hadisin bai ce gaba ɗaya ba ya faɗi sunan abun ne bai ce duka ba don haka aljirgu minhu yujbi don haka ko da gaba daga cikin sa aka samu ya wadatar a ya cika sunan abu idan mutum ya yi sujada ya tsora ya su ko tsora ya kaɗai ya haka hannunsa ya yi sujada a ƙasa ko bai ba ya yi sai dai ka ce baka ka muka hannu a ba ka ce tsora hannu ka ƙasa ba ya riga ya tsora an fahimta ba ka za su suka ce wannan ya inganta wa yusibuhu wa law kana sujuduhu ala bahri kaf yace ya inganta ko da mutum da ya sujada sai haka sai kifa hannunsa ai dai ya tsora hannu a ƙasa wanda ya saba mu sunna ne ba haka ake yi ba da wanda zai tunkule hannu sai su jira shi ai wani yan dalilin mata su wa zahari kadam da wanda da ya zo su jira sai shi fita saman takunsa takun kafa sai shi fita wato wannan saman kafa sai ya tsora a ƙasa wa a tsoron bi a sani iyadai wa asrafi asabi yadai da kuma wanda ya kawo ya tsunka kadai sai ya tsora su ya kasa ta ga kwatanci ta tafi kujiya libadi ne sa saboda zahirin hadisin abin da yake nuna ba su cewa a tsora su a kasa kuma ya tsora amma a cika kuma wannan shi ne abin da ya nuna wanda yake son cikakke sai cika wanda yake son yankakke kuma sai yanka an fahimta ko to sai matsala ta sha biyu ita malam ya kawo hadisi ba a kanta cikin abin da muka karanta ne shi idan mutum ya yi sujada ya yi zai gida da ganta zai haɗe kafafun da ne da matsi ko kuma ne da ba aka kuma karanta na abu da mutum to yaya mutum zai yi da kafafunsa a cikin sujada zai haɗe daga guda biyu zai toshe ba kofa ko kuma zai ware zai ta yadda zai zama a kofa a tsakanin wannan an samu saɓanin malamai kashi وقد اشترط العلماء بين من يقول بتبريد القدمين في السجود وبين من يقول باستحباب ذنبهما malamai sun yi saɓani waɗanda suna gani a ama waɗanda suna gani a haɗa. Aljumhur min al-fuqaha raunar at mafi yawan malamai suna ganin ba a haɗe ba a rama kamar yadda ibn ulama ya faɗa a cikin bugu suka ce su dogara ne da hadisin abu umay cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idan kada da farwa da sunna fasidai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yesu yana yana raba tsakanin ciyoyin sa baya haɗe su an fahimta wannan hadisi abu dawud da dama ya yi shi sunan da imamu bayhaqi to amma hadisin albani ya ce da inganta a cikin sunan shara shi albani ne ce akasin hakan shi ne abin da ya inganta kuma shi ne suna yana tare da malaman mutum cewa idan ka yi sujada to kafafunka ka haɗe su na faɗa ana so kar ka ware kafafunka ka ka haɗe su da yadda za su rinka taɓa juna wannan maganar da shi da waɗanda suka faɗe ta sun samo ta ne ta hanyar iskin baɗi daga wani hadisi hadisi da imamu da ya wuce daga nan Aisha Allah ya kare yarda da ta ce ta tashi a cikin dare tana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tana farfawa cikin bayan da suka ba da malubirar kuma a cikin ta ce tana cikin neman ta karbi yana nan ko baya nan ta ce sai tana cikin ta ji ta ɗora hannunta ta ce fa waka asgadi sai hannuna ya faɗa a kan alafatsin kalmai a cikin a cikin tafukan kafafunsa guda biyu wa huwa fil masjid wa huwa mansuban wa huwa yana sujada yana sallah yana addu'a yana ce Allahumma kun bi zaka min sakati bi mu'afafika min ubati zuwa a can yannan addu'a tace sai ta dora hannunta ta ji shi yana sallah to amma sai ku ji hannunta ya fada akan bi kadamai an fahimta akan kafafunta guda to wannan yakin bakin shi ne cewa shin hannun mutum guda daya zai iya taɓa kafa biyu idan suna rabe haka kuma hannu ya fada a kai ba wata ce hannu ya shafi wannan yanzu shafi da yamma ta ce hannuna sun fada a kan su ya kuma cewa a nan suke gaba a wannan shi ne cikin ba su da zaki an fahimta ko wannan fahimtar albani Allah ya masa rahama ya samu da daga wasu magabata al-imamu al-bayhaqi a cikin as-sunan al da ya zo kawo wannan hadisi sai ce ba babu ma ja a fi zammil akibai fi sujud babin da ke nuna a haɗe ƙafafu guda biyu daga dagai ɗin nan idan an zo sujada ka san wani fikihun na wani malami ana gano fikihun sa ne ta hanyar yin baɗi sunan baɗin yadda ya sa ko sai kawo hadisi shi wa buta ba ta yi dogon bayani ba kai in ka yadda ya baɗin ka san me hmm. ya ce ya ce babu da ke nuna a haɗe Daga digadigai a cikin sujada sai ka wanda a cikin yake da yake nufi yana nufin cewa ɗora hannunta a kan daga digadigan sannan cewa a haɗe yake ke ba ka yi zo sai sai faɗi sunan sai faɗi duk sai a hadisi an fahimta ko haka kuma wato ashiyar muhammadu Musa salih al-usaimin Allah ya masa rahama shi ba su a shafin mulki haka yawa yake annabi ya ba ku na sunnati annal kadamaini takuna lil marsusatayn abin da ya fi tabbata a sunna shine haɗe ƙafafu guda biyu nan ake yi idan ana yi ya ne ya usul kadamaini ba'dahuma bi ba yana nufin cewa mutum zai haɗe guda daga daga daga kamar kashin min hadisi abiya min hadisi aisha sai ga wannan hadisi an fahimta ko to wannan dai fa'ida ce za ka kai mutane ta cewa idan mutum ya yi sujada da yadda ake ce aka fi so ya fi dacewa da abin da zahirin hadisi ke nunawa shine digadigai haɗi su ake ba a haɗi an fahimta da nan ka haɗe su mutum ka danne su a ƙasa ta yadda wato ya yatsunka za su kalli an an gani wannan ko to Allah ya samu shi to mun gaba da babin ai eh, wannan hadisi na masu sujada da kuma matsalolin da ke cikin sa na hadisin Abdullahi bin Abbas da za mu ga hadisi na gaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهذا لفظ أبي داود والحاكم وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني وعند ابن ماجه أيضا وارفعني بدل واهدني وقال الترمذي غريب ورواه بعضهم عن كامل أبي الآلاء مرسلا وقد وثق كاملا ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وروى هذا الحديث ولفظه اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وعافني وارزقني واهدني وعن مالك بن الحويرث الليثي وعن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري بارك الله فيك مالك إيه، وعن كامل وعن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ولا حديث na abdullahi bin abbas Allah ya kare yadda shi da babanta ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga addu'ar da yake yi a tsakanin sujada guda biyu yana cewa Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan hadisi abu dawuda da ibn majah da tirmidhi suka rawaito kuma al-hakim ya inganta shi kuma wannan lafazin na abu dawuda ne da al-hakim amma lafazin da yake wurin tirmidhi da ibn majah akwai ƙarin wajburni a madadin wa'afini a wurin ibn majah shi kuma akwai ƙarin warfa'ani madadin wahdini an fahimta al tirmidhi ya ce hadisin garib ne an ce hadisin garib shine ma rawahu rawin fakat na rawahu rawin wahid duk hadisin da aka samu a cikin isnadin ta akwai mutum ɗaya wanda ba wani wanda ya taya shi wannan riwaya ko kuma a samu waɗansu sun yi riwaya shi kuma sai ya koma sai ya ƙaro wani abu wanda shi kaɗai ne ya ƙara shi yasa kuka je a nan an samu ƙarin ya birni? an samu ƙarin uh, warfa'ani wanda sauran waɗansu da su kawo irinsa ba wannan shi ne ma'anar gari an fahimta ورواه بعضهم an kamilin أبي ala مرسلا waɗansu sun ruwaito shi ma mursal ne daga Abu Ala ya cilla shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kawo sahabi ba Waƙar qad kamilan ibn ma'in amma shi kamil waɗansu daga cikin malamai a hadisi sun ce fi ne kamar ya haifar ibn ma'in amma al da sa’i kuma ya ce a ƙa ba ne bane ibn adi ya ce arzu Allah ba ta biyu, ina gani ba matsala hadal hadisa wa lafzuhu shi Ibn عدي shi kuma ya rawaito wannan hadisi shi ana ta lafazin Allahumma firli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini sai cika su duka da wanda wani ya jefar da wanda wani ya dauko duk sai hada su sai rawaito su a wuri guda an fahimta ko to kamar yadda al'adar shi Muhammad ibn Abdul Hadi yake ya dauka sani idan ya fara daga wani wanda ba sahabi ba ya nuna akwai matsala a kan fikin inda matsalar ta fada a kan shi wannan kamil ne abul ala an gane ko shi kamil ibn ala kuma ana ce masa abul ala ana kuma ce masa abu abdullah as-sa'di at-tamimi cikin malaman kufa ne to amma waɗansu malamai sun ce da'ifi ne kamar da ibn al-jawzi a cikin al-matrukin ya ce ibn Hibban ya ce wannan fa yana kwaba abubuwa wani lokaci domin kallibul asanid wa yarfa'ul marasir min haythu la yadri fa yabtu ya shi al-ihtijaj bi akhbarihi sai suka yi karbarsa saboda suka ce kamar yadda aka samu inda ya ruwaito shi mursal sai suka ce yakan ji abu kan wato an cire sahabi kuma kawai sai ya kawo ba ka ba tare da ƙarin cikakken dika akan wane ne ya rawaito hadisin ba da sauransu za ka sai suka ce ba za su karɓi hadisinsa ba to amma kuma matsalar ba wai a kansa shi kansa ba ne kamar aka samu inda wannan matsalar babu ita ba in aka samu ya kawo shi mausul an fahimta sai zama bai kawo wannan bai kawo shi a inda matsalarsa take ba kaga sai zama bai da matsala to wannan hadisin yana ciki alhali shi kansa sabani akan batun shi fika ko ba fika ba ma malam ya kawo cewa Yahya ibn Ma'in ya ce fika ne ka kuma baraka hada matsayin Yahya ibn Ma'in a wajen a wajen tawfiqin rawi da da abinda alhakim ya faɗa ba an fahimta don haka dai hadisin nan ya inganta a wurin malamai da yawa albani ma ya inganta shi a cikin sahihu jami'in tirmidhi to wannan hadisi abin da yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowace gaba a cikin sallah akwai abin da yake yi na zikiri ko ya addu'a ko ya ambaci Allah amma dai ba inda yake yi shiru haka kawai yazkurullaha fi kulli khafdin wa raf'in kamar yadda ya tabbata a hadisi cikin kowane tashi ko sunkuyawa to tare da zikiri yake shi yasa idan ya zo tasowa daga sujada zai ce Allahu akbar idan ya zauna kuma ba ne zai yi ba sai ya addu'a ita ce wannan addu'a idan ya gama zaman in zai koma sujada sai ya sake ce Allahu akbar zaka in za a yi motsi zuwa wata gaba akwai ambaton Allah da ake yi idan an gama an isa gabar shi ma akwai ambaton Allah da ake akwai inda ake shiru a sallah babu shi a ce ba komi a nan ko a tsaye ko a sunkuye ko a zaune ko a ko a duke an yi sujada ba wani wuri da ake ce nan shiru ake yi ko ina akwai abin da ake cewa to she ta tsakanin sujada da sujada idan mutum ya tashi ya zauna wannan dan zaman da ake yi ana karanta wannan addu'a wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mu warhamni yana ce ya Allah kai mun rahama ko ya san me gafara gafara ita ce a rufa maka asiri an gane ko yawa domin alghafar shine kamar yadda manomi yake zuwa ya tona rami sai ya sa wake ko gyada sai ya rufe sai ya binne in baka ga komai a cikin wani gaba sai ka ga ganye sai ka ce ashe gida ce in ba a ga maka mai aka shuka ba yana binne za ka gane to kamar kai ne yi laifi sai Allah ya binne shi ba wanda zai gani an fahimta ko to shine ma'anan al-maghfira shine a rufe maka laifinka sai a rufa maka asiri sai zama tsakanin kai da ubangiji ne shi ya san kai amma ya binne abun ba wanda ya san me ya binne sai shi an fahimta kuma aka zo sai ba zai bayyana wa mutane ba wannan shine ma'anar gafara to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana ce Allah kai mun wannan ai ko ina bukatar wannan Allah ka rufa mun asiri akan zunubaina Allah ka goge su ka yafe mun su kuma karka kama ni da su shine ma'anar Allahumma ghfirli warhamni Allah ka mun rahama rahama daban gafara daban rahama takan zo ne bayan gafara shi sa ke ce gafurun rahim shi yasa in ce yasa shi yasa sai ce faghfirli warhamni saboda gafara ita ce a ce an yafe maka sai zama ba yabo ba fallasa ke la laka wala alaika idan ka je lahira sai Allah ce ya gafarta maka sai shiru to ba za ka shiga wuta bane amma ko ba za ka shiga aljanna ba kuna fahimta ko sai zama an gafarta maka baka da laifi ka zo kilin ne baka da komi kamar yaron da aka haife shi yau in an ce a shiga aljanna zai shiga yana da aiki ne in an ce a shiga wuta ba zai shiga ba saboda bai da aiki to sai Allah ya sa rahama to rahama kuma sai su sa a shiga aljanna ina fata an gane to shine warhamni Allah ka saukar mun da rahamarka ta hanyar aikin da na yi ka ji tausayi na ka karɓa in Allah ya ga dama tun da aikin ka yi ne don shi ya karɓa ya rawa sai ce baya so yana da wannan damar ko bai da shi yana da shi to rahama ce za ta ta sai ce na karɓa kuma akwai wanda ya taɓa yin aiki da za a ce wannan ya kai daidai cancantar 100% a gaban Allah babu shi kowa yana da wani abu da ya tauye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi girman ibada a wurinsa tsakaninsa da ubangijinsa ita ce sallah amma yana idar da ita sai ya ce astaghfirullah saboda yana neman a yafe masa saboda ya san duk yadda yayi ba zai taba iya cikawa ba ɗari bisa ɗari a gaban ubangiji an fahimta to neman Allah ya karɓa sannan kuma ya maka ciko shine ma'anar wato warhamni sai Allah ya ji tausayinka kar ya dubi bayan ya yafe maka kare dubi laifin ka kare dubi tawayan ka kare dubi kashin ka sai dubi girman rahamarsa da yalwar abin da ke wurinsa sai ce ya ƙara maka wannan shine rahama wa afini kuma ya Allah ka bani lafiya ba wai asalin lafiya shine ma'anan wato al ba Almu'afa muafa asalin ma'anarta shine mu'afatun min al-ma'asi wa afiyatun fil badan ne wato a baka sauƙi sauki ta yadda idan ga wani laifi da galibin mutane yana jan su su yi kai kuma sai Allah ya sa mai sauki ne ba sai ka yi ba ba ka kuma jin katakura in Allah bai baka wannan ba to duk wata shara ta shedan sai ka fada an fahimta ko Shi ne ma'anan da za zaka ji annabi sai wa afani min ka bi ni Allah ya balla ya warkar da ni an gane ya tabbace mu ya raba ni da fadawa cikin abin da ya jarrabi wa na shi to wannan shine almu'afa to yana roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi sauki akan abubuwa sauki akan abubuwa na addini da sauki akan abubuwa na rayuwa da kuma sauki a jikinsa ta yadda zai zama yana da lafiya wani yana cikin al'afiya ko almu'afa sai wahdi ka shiryar da ni ai ba mai shiryarwa sai Allah to ka shiryar da ni ta yadda zan samu hidayatu irshad wa mutaba'a ala amri ta'at shine mutum ya zama ya samu shiryarwa irin ta yadda Allah zai dora shi akan inda Allah yake so wa ala Allah qasdu sabil inna alaina lal huda shiriya tana tana hannun Allah ne to sai Allah ya dora ka akan hanyar da ita ce za ta kai ka zuwa gare shi an fahimta duk wanda Allah ya dora shi akan hanyar da za ta kai shi zuwa gare shi to wannan ya gama samun rabo a wurin Allah shine wahdini warzukuni ka azurta ni arziki na duniya da arziki na lahira arziki na duniya shine fi duniya hasana shine sai da Allah zai baka wato abin da ya ishe ka baka bukatar na wani sannan kuma Allah ya baka lafiyar da zaka more abin da ya baka wannan shine arzikin duniya arzikin duniya ba shine yawan lambobin kuɗinka ba shine yawan yadda ka ji kuɗin ya maka baka bukatar na wani kuna fahimta duk yawan kuɗi da kayan alatu da Allah ya baka idan har yanzu kana kwaɗayin na wasu kana ganin su suna tsone maka ido to Allah bai baka arziki ba Allah ya baka kuɗi ne bai baka arziki ba kuɗi kuma daban arziki daban sai ka samu wani yana aiki a ƙarƙashin wani aikin nasa a kamfaninsa bai kai ma ya rinka ganin ubangidan ba shi na can yan nesa nesa ne aka ɗauke su a waje shi sai dai ga wucewarsa a mota ba su taɓa tsayuwa da shi gaba da gaba ba ta yi kuma ya fi shekara da shekaru yana aiki a ƙarƙashinsa ba ka tsakaninsa da shi ogan kafin a je sai an wuce wajen ofis goma idan ya rubuta wani abu nasa kafin ya isa hannun ogan sai ya wuce hannun mutum dukkan su za su iya warware masa ba ma sai ya je hannun ogan ba ka bai ma san ba amma sai ka samu Allah ya bashi arziki ya hana ogan in dai kun gane ma'anar arziki ke to haka arziki ba shine yawan kuɗi da yawan gidaje da yawan motoci da yawan wane ne ba ba su bane arziki shine a cikin zuciyarka ka rinka jin wannan abin da Allah ya baka kana jin wato kana jin gamsuwa ta yadda ba ka da rawan ido akan me aka ba wani ba ka competition da kowa kai abinda Allah ya baka ka gode masa sannan kuma a hakan kuma kana kuma ma jiran na lahira so wannan shine wanda ya cika arziki amma wanda Allah ya bashi tarin kuɗi amma kullum yana tunanin ai duk yadda kuke gani yana kuɗi shine lafaura ta yana so ya kara gaba kuma kullum hankalinsa akan wannan yake baya tunanin waɗanda suke bayansu sai waɗanda suke gabansa wannan bai da arziki an fahimta ko to wanda kuma ya samu arzikin lahira shine wanda a lahira Allah maɗaukacin sarki zai ba su ula'ika lahu rizqun ma'lum mm-hmm. wannan arzikin na lahira wanda shine aljanna wajiburni Allah ka mun aljabar shi ne kamar Allah ka cika ni Allah ka haɗe ni kamar ka kanye ne kana so a haɗe ka a ɗaure ka an fahimta aljabar shi ne kana da wata matsala a kanan sai Allah ya cike maka gurbin kana da giɗi sai Allah ya toshe maka giɗin shi ne aljabar to Allah ka haɗe ni ke ni ban haɗu ba Allah ka haɗa ni shi ne ma'anar waje gurni shi ne ma'anarta duk inda nake da ƙofa da ban cika ba Allah ka cika mu ni ba zan iya cika komi na bukatuna a duniya da kuma abin da nake nema a wurinka a lahira ba sai da cikawar ba ka Allah ka rika Allah ka binciko shine ma'anan wajiburni ka hada ni a inda ban hadu ba ka cika mun a inda ban cika ba sannan duk inda nake da gidi ko tawaya Allah ka haɗe wurin ka cike min shi warfani ka ɗaukaka ni ɗaukaka ta dukkan ƙofofin da ɗan adam ke son ɗaukaka a cikinsu a duniya da lahira a cikin duniya Allah ka ɗaukaka matsayina matsayi mai kyau Allah ka ɗaukaka ni ta yadda duk wanda zai yi magana a kaina sai dai faɗi alkhairi Allah ka ɗaukaka ni sai da duk wanda ya ganni sai ya rinka ganin daraja ba zai ga kaskanci ba Allah ka ɗaukaka ni ta yadda duk wanda na yi mu'amala da shi zai ga mutunci na ba zai ga rashin mutunci ba ko da ina da aibi za ka ɓoye aibin sai shi dai ya ga mai kyau ɗin wannan shi ne ɗaukaka sannan Allah ka sanya ƙaunata a cikin zukatan bayinka na gari ta yadda duk mutumin kirki zai ji yana so na ko da mutumin banza zai ji ya ƙi sannan waje anna lil imama kasa in zama a cikin masu tsoron Allah a gaba gaba nake ba yan baya baya ba wannan shine ɗaukaka, shi ne warfa'ani. sannan aka je lahira kuma inda za ta zama khafizatun rafi'a Allah ka sa ni ina daga cikin maɗaukaka. waɗanda in an zo a ce sahun farko da mu ne a ciki wasabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun an fahimta waɗannan addu'o'in wanne ne ɗaya ba ka su wannan shine addu'ar manzon Allah sallah sai ka ji komi ya cika ke sa duk wanda yake neman addu'o'i wallahi ya koma taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum yake nema a duniya manzon Allah ya gama roƙon su kaf ke sa baka bukatar sai ka tsaya kana neman ko wani ya ce menene addu'ar kaza a ce ai wani ya bada wani kaza in dai lakanin nan ba daga Allah ko daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama to shi kansa yana da gidi yana bukatar jabar Allah ka cika mana amin Allah ya ba mu gaba daya ga fa'idoji الفائدة الأولى مشروعية الدعاء بهذه salati 'inda al-julusi bayna بين sajdatayn wannan hadisi da muka karanta ya nuna mana cewa sunna ne a yi addu'a da waɗannan kalmomin idan aka zo zama tsakanin sujada guda biyu fa'ida ta biyu ubudiyyatul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li rabbi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cikar bauta da cikar siffar zama bawa idan yana gaban ubangiji za ku lura da wannan ne fi kasarati du'a'ihi manzo Allah ya cika yawan addu'a ko ina a cikin tana ku dubi kalmomin da muka yi ta karantawa na addu'a ana fara za a buɗe sallah in yayi kabbara ku ji kalmomin da muke ta karantawa na du'a ul istifta ko ina dai shi Allah ba ne Allah ba ne wannan shi ake koya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka ci ka cewa kai bawa ne baka da komai nasa kake yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai da irin wannan saboda Allah ne ya sa shi ya rika haka da Allah yana yabonta yace wa annahu lamma kama abdullahi yad'uhu shi bawon Allah ɗin nan yayin da ya tashi yana kiran ubangiji kaga ya kira shi abdullahi kuma ya ce dama abin da zai tabbatar da ubudiyan shine addu'a shi yasa Allah ce kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum inda ba don yawan addu'a ba ma Allah ba ruwan sa haka ku nema a wurin Allah jama'a mu koyi wannan a wurin manzon Allah galibin abubuwa da damar baki suna kubce mana ne saboda ba mu roƙa mun cewa Allah muna bukata ba shi kuma Allah idan baka nuna masa kana so ba shi nan sai ya barka sai ya ba mai so ana fahimta a roƙa akwai a wurin Allah babu abin da zaka roƙa wanda wani bai taɓa roƙa an bashi ba zaka tun da aka ba wani kai ma ka gwada za a baka kuma wani ma fi shi daraja wallahi kuma ya roƙa an bashi ba karka daina kanka roƙa kawai amma akwai abin da zaka roƙa wanda kai a matsayinka na bawa kai ka matsa cewa sai kaza shi kuma Allah ya san ba shi ne dace da kai ba ina ga ku mu riƙa yin addu'a amma mu riƙa ladabi wa Allah idan ka roƙa sai ka ga bai baka ba karka jawo shi mutane da yawa sai ga sun kira malam wace addu'a ni addu'a da nake ni na roƙi kaza Allah bai ban ba to shi Allah baya son irin wannan gaggawar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin ma abin da ke hana a baka in kana wa Allah haka na fata kuna gane idan kana da yara guda biyu sai babba ya zo an yanka rago na ranar sallah sai ka bashi wuka ya ce a ban wuka ni ma zan yi fiɗa sai ka bashi sai ɗan ƙarami ya sai ce shi ma a bashi wuƙa. duka abu biyu suka nema kuma dukansu menene ƴaƴanka ne ko yana da haƙƙi a kanka sai ka ba ƙaramin me yasa ba za ka bashi ba shi ba ɗanka ba ne ba ka son ka ne wukar akwai wahala ne amma an ka bashi wuka za ta yi ne za ka cuce shi sai ka ce ba za ka bashi ba da ka bashi da karka bashi wanne ne kauna to ba ubangiji irin haka yanzu wannan yaron ya kai ya zo ya ce babana ni ne yasa ka hana ni ya kai haka to sai ubangiji ne za mu rinka ce me yasa ni ba aban ba an bawa ni ubangijinmu na rantse da Allah shine al'akram yana da karimci ba abin za a nema bai bayar ba shi fa in ka daga hannu ma kana ce ka ban kafin ka sauke yana jin kunyar ka gama sauke ko riba ka ba amma ya san menene ya dace ya san yaushe ne ya dace ya san ta yaya ya dace kuma ya san nawa ya dace kuma Allah ya fi shiri da wanda yake jin ya sallama masa idan ya bashi sai ya rika jin cewa wannan shi ya dace dama a sai ka ga wani sai ya kira sai ce malam an ce a yi sadaka ni na yi sadaka na so na rijiya na yi kaza amma har yanzu ba a ban kaza ba haɓa haɓa haifa a yi wa Allah haka kuma idan ka zo roƙon Allah ka rinka roƙon Allah tare da ƙauna hmm, kana jin cewa kana son sa ka zo tambaya ne a gida kuma ka rinka ji cewa ba wani mutum a duniya a yanzu da ya fi ka gata karka yadda ka rinka jin cewa za a san kana dan kankanci ta yiwu a baka ta yiwu bara a baka ba kai ba dan gida bane to Allah baya son irin wannan Allah yana son wanda zai tambaya ne yana da yakinin cewa za a bashi saboda akwai na fata an fahimta Allah ka ba mu azumi muna son addu'a ga wata zamanin. a'a muna son addu'a wallahi na duba ne na fahimci cewa wato sirrin ɗaukakar manzan Allah sallallahu alaihi da dukkan annabawa akan yawan addu'a ne da kuma iya addu'a da kuma kiyaye sharuɗan addu'a kuma duk wanda ya gane wannan ya gane asalin haƙiƙanin ma'anar tauhidi so da duk addinin nan da ake sa gaba ɗayansa fa addu'a ce duk abin da ka gani na abin da Allah ya umarni kake yi addu'a ce akan kana so a san maka a nan kuma a baka a can duk addinin haka ne to duk wanda ya gane wannan zai tsaya ya gane cewa ba wanda ya cancanta a risina masa a nema a nuna kwaɗayi da bayata a wurinsa kamar Allah to kuma duk wanda ya gane wannan zai ji cewa ya ishe shi baya bukatar na kowa kuma duk wanda ya gane wannan idan akwai wani abu a hannun wani kana so to ba ka je ka tambaye shi ba sai ka ce a sa ya baka kuma wallahi za a sa shi kuma sai ya baka na ya samu dace fa'ida ta hudu a'a yawa sai kuma fa'idoji na waɗannan kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su a cikin addu'a دعاؤه عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من ربه دليل على تقصير العبد في حق ربه عز وجل وحاجته إلى غفران الله عز وجل مهما بلغ من المنزلة والمكانة yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe addu'a da Allahumma ghfirli ka lura da kyau akwai ta hikima ita ce yadda bawa yake nuna kaskanci akan shi fa ya zo nema amma fa shi ne laifi ne kar ka zo nema kana gani ka isa ka zo nema a matsayin kai baka isa baka kai dama mai laifi ne don haka kafin a baka amma ya fi maka sukunna ai ana bin ka bashi yanzu bashi ba za ka iya biya ba a yafe kafin a je gaba kun gane hikimar shi yasa duk addu'a da akwai neman gafara to gafara ita ce ta farko Allahumma gfirli shi yasa ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yi ta ce masa ka riƙa istighfari ka riƙa neman gafara Ya yi laifi ne bai laifi ba amma an ce ka nemi gafara to balle kai Allah ya ce wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur hima. ka nemi Allah gafara Allah ne mai gafara mai jin kai Allah ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi Allah gafara zunubanka yace da shi wastaghfir li dhanbika lil mu'minina wal mu'minat ka nemi Allah gafarar zunubinka kuma ka nemi Allah gafarar zunubin muminai da sauran muminai maza da mata saboda idan Allah bai gafara ba to duk wani abu kuma ba za a samu ba ko an samu kuma ba zai amfani ba gafarar ita ce babba shi yasa annabi Sulaiman da ya gane wani yana so ya roki mulki ne a bai ce Allah ya bashi mulki ba sai da ya ce qala rabbi ghfirli kafin ya ce me wa habli Allah ka gafarta mun kafin ka bani mulki in ka bani mulkin baka gafarta mun ba akwai matsala a ciki فإذا تود دعاؤه عليه الصلاة والسلام بالرحمة من ربه دليل على أن العبد بحاجة إلى رحمة الله hatta yanala ma indahu min al-ajri al-azim bil mahma balaga min hidayati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah gafara sai ya kawo kuma rahama wannan ya nuna yadda bawa yake nuna cewa yana tsananin bukatar rahama da jin kai daga wurin Allah ko menene matsayinsa kuma komi yawan aikinsa. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ingantaccen hadisi na nana Aisha ce saddidu wa qaribu wa abshiru mm. fa innahu lan yadkhula jannata ahad fa innahu lan yudkhila al-jannata ahadan amaluhu saboda ku sani da ɗai babu wanda aikinsa zai iya shigar da shi aljanna qalu wala suka ce har kai ma aikinka bai kai yadda zai iya kai ka aljanna ba ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wala ana har ni din ma illa an yataghammadani Allah min bi rahma sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa ashe rahmar Allah a nema ce idan aikin manzon Allah sallallahu alaihi yana bukatar rahama kafin a samu aljanna to ya kuma aikin wani wanda ba shi ba Allah kai mana rahama shi sa rahamar Allah Allah ce wasi a wa rahamati wasi a kulla shai. shi ta haɗa komai ne shi sa idan Allah ya tashi yin rahama sai Allah ya wani abun mamakin da ƙwaƙwalwar ɗan adam ba za ta iya ɗauka ba idan Allah ya tashi yin rahama wanda kuma Allah bai ga daman ya masa rahama ba sai ka ga abun mamaki sai karamin abu sai Allah ce je wuta kuma Allah ce babu ruwansa da shi wannan rahama din kowane bawa yana bukatar ta a nan duniya da kuma in yaje haɗuwa da Allah wata mata ta riƙe kyanwa ta hana ta abinci ba dukar kyanwar ta yi ta kashe ta ba ba sa mata guba ta yi ta ci ta mutu ba ta kulle ta a ɗaki ne ba ta ci abinci ba har ta mutu sai Allah ce ki shiga wuta ka tuna da raunin mace ka tuna da shirmenta yadda za ta iya ta sa wuta ta kunna risho ma ta bari aiko bara ta je ke bacci mm. ko duk za a iya samu wannan kuskuren auren mace amma ta yi wannan Allah ce ki shiga wuta saboda a nan Allah bai ga daman ya mata rahama ba shi kuma ya gafiru liman ya sha yi wa man ya sha wa 'yar man ya sha yana yin yadda yake so ba wanda yake sai ya tsashi ko ya hana shi sai aka samu wani kuma namiji ne mai cikar hankali shi kuma irin rinka kisan mutane ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan sai da ya kashe mutum ɗari ya kashe mutum nawa ɗari cikin su hadda mai kwana sallah ya wuni azumi shi ne ma na ƙarshe da shi ya cika sai ya yi niyyar cewa yana so ya tuba sai aka ce ka je wani gari can akwai masu bautar Allah sai ka je ka tuba a can sai ce to sai tashi zai je bai isa garin ba fa yana hanya kuma bai kai rabi ba ma sai faɗi amma da rahamar ta zo aiki sai mala'ikun rahama suka zo za su ɗauki gawar mala'ikun azaba suka zo za su ɗauki ran sai ana jayayya waye za su ɗauka yake rahamar ta zo wannan mutum ba ku fi mutumin nan ku tuna kuma da abin da yi ba kyanwa ba mutum ya kashe mutum nawa dari kuma bai riga ya tuban ba fa zai je ne je aikin tuban don Allah ce illa man taba wa amila shi zai je ya haka ne to shine shi kuma Allah da rahamarsa ta zo sai aka ce wa mala'iku ku auna ku ga ina ya fi kusa da shi sai a bashi ya fafi kusa da garin da ya laifin bai fi kusa da can ba amma da rahamar ta zo sai Allah ya ce wa garin da ya aikata laifin matsanesa ba gawar ce aka ɗauko ba fa garin Allah ya sa aka matso da shi ya ce wa garin da ya ai da zai je ya tuban kuma garin ya matso sai ya matso saboda mutumin sai mala'iku suka auna ta ka ce ya fi kusa da shan sai aka bashi wa mala'iku rahama yanzu ba ka bukatan wannan to wannan shine ar-rahman shine ar-rahim idan Allah ya tashi wannan rahmar zai ta yin da ba ka tsammani shi kuma wannan a kulle a hannunsa kadai yake yana yi ba wanda yake so ne kuma wanda ya ga dama sai ya kona shi kuma ba zalunci ba ne saboda dama ka laifin wanda ya ga dama kuma ya ce ya yafe masa duk da ya yi laifin saboda dama mashi aka yi sai ce baya bukatar laifin ya baka aljannar kyauta to wannan shine rahama kowa ya roƙi Allah rahama jama'a sannan kuma shi yasa ka ji to sai kuma fa'ida ta gaba du'a'uhu alaihi salatu wassalamu bil afiya min rabbihi dalilun ala anna al afiyata min jami'il afati wal asqami bi yadillahi azza wa jalla da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon al afiya yake wa afini wa afini wa afini Allah ka ban lafiya ko Allah ka ban sauki shine saboda roƙon Allah al afiya kusan ma ba wata addu'ar da ta kai ta ku riƙe wannan ku rike yawan cewa Allahumma aafini ko Allahumma inni as'aluka al-mu'afa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Tirmidhi ya rawaito kuma Albani ya inganta daga Abdullahi ibn Abbas ai daga Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allimni shay'an as'alullah azza wa jal ka koya mu addu'ar da zan riƙa roƙon Allah da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu al'afiya ka je ka riƙa roƙon Allah afiya Allah ka ban sauki Allah ka sauƙaƙa mu famakasa ayyaman famakasu ayyaman sun majituhu yace sai sai na zamna bayan kwanaki sai na dawo na ce to na yi wancan rasulallah, a ban wata kuma a ƙara mun sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya abba ya abba rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya abba ya kai baffa na ka san dai duk wani aljeri in zan so wani da kai zan fara ko kai fa baffa na ne sai ce salillah al'afiya zai ka roki Allah lafiya kawai fi duniya wal akhirah ka neme shi lafiyar duniya da lafiyar lafiya an fahimta shi yasa al-mubarak furi yake cewa ka sani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa wannan ne saboda wato dalilun jaliyun bi anna du'a bil afiyati la yusawihi shay'un min al ajiya. ba wata addu'ar da ta kai ka roki Allah al-afiya saboda ba wani abun da za Allah zai baka sama da a ce Allah ya baka ya sawwaka maka idan Allah ya sawwaka maka to a nan duniya sai zama duk abin da kake nema na alheri zai baka kuma duk abin da kake tsoro na sharri zai raba ka da shi idan Allah ya baka lafiya ko kai laifi idan Allah ya baka sauki ko kai laifi sai Allah ya rufe shi sai a gan shi mai kyau idan Allah ya baka sauki sai zama duk abin da sai an sha wahala ake samu kai da sauki za ka samu idan Allah ya baka sauki sai ya zama duk abin da kake so ka zama za ka zama idan Allah ya baka sauki sai zama duk abin da ka sa hannu a ciki zai yi albarka ko na wani ne balle naka to da Allah ya baka sauki sai zama komi naka kai ne sauki Allah zai maka sannan idan Allah ya baka sauki in ka je lahira kuma fa sauka yuhasabu hisaban yasira yace shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka roki Allah afiya kawai an fahimta fa'ida ta shidda du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam bil hidayati min rabbih annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon wahdi ne Allah ka shirye da ni shi kuma me yasa saboda duk wanda Allah ya shirye da shi to ai ba wanda ya isa ya batar da shi shi yasa Allah ya shirye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ihdinas siratal mustaqim shi yasa kuma shekul islam ibnu taymiya الحراني قدس الله روحه يجي والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين دون wanda تقطع مسا ɓata masa يا rasa ta to ko dai ya shiga ولا الضالين maghdubi alaihim ko kuma ya to wannan ya hau kan tafarki madaidaici shine hanyar musulunci hanyar Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kuma yana daga cikin addu'ar da Allah ya koya mana mu rinka ce Allah karka raba mu da shiriyar mu bayan ka bamu rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana fa'ida ta bakwai du'a'uhu alaihi salatu wa salamu birrizq da annabi sallallahu alaihi sallam yake ce warzuquni Allah ka azurta ni ya nuna cewa ba mu riƙe da taskokin arziki sai Allah sawa'un a sama ko a ƙasa Allah yana da arzikin da bai da iyaka a ra'aita ma za an faka mundu khalaqa samawati wal ard tunda Allah ya fara halitta shi kaɗai yake ci da su ba taɓa samun mutanen wani gari da Allah ya bar ce ku ci da kanku ba kuma har yau din nan ana nan ba taɓa samun lokacin da duniya ta ƙare ta mutu ba abinci ba Allah yana tanadarwa da bai kare ba yau zai kare ma inda kuma yan faduwa ma inda Allah ba shi ta Allah ya daga sadda mai ce fafita wa inda Allahi riz in kuna neman arziki ku nema a wurin Allah kirga mutumin da bai gane ko bai yarda da cewa arziki a hannun Allah yake ba sai ga sai ya kashe wani kafin ya samu kuɗi sai ya daki kan wani kura cika masa wuka ya kwace wayarsa kafin ya yi transfer ɗin kuɗin mutumin wani ya samu kuɗi tun da mutumin da yake gani cewa sai ya je an kashe jariri an cire idonsa ko an kashe wani mutum an cire gabarsa kafin a ɓatar kafin a samu kuɗi tun da mutumin da yake ji cewa arziki ba zai taɓa samuwa ba sai an je an yi tsafe-tsafe an yi kashe-kashe an yi wane ne ya aukan mulki ya hau kujera kafin ya samu inda zai samu kuɗi tun da duk wannan duk mutumin da ya gane wane ne Allah kuma hakikanin sanin Allah ya san arziki a wurin Allah yake kuma Allah yana bayarwa ba sai an yi wannan wahalar ba shi kansa wannan abun wahala ne Allah ka azurta mu da arzikinka to ina gani lokacin mu ya cika ko ta mu tsaya nan Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da yake kuskure kuma Allah ya kai mana dan abin da ya rage na wannan matsaloli da kuma tsarin ci gaba da wannan da hadisi na gaba da aka karanta zai zama cikin darasi na gaba amma sai Allah ya kai mu ranar Lahadi insha Allah sau da yawan ruwa da ake yi da sauransu za mu dakata da wannan sai ranar juma'a idan Allah ya kai mu za mu yi wancan darasi na musamman din a masallacin ATB sannan ranar asabar kuma mu yi tafsiri ranar lahadi kuma mu dawo mu ci gaba da wannan in Allah ya so wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh